muna cikin babi na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim shekul islam ibn taimiyya ya ce wa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin suratun nisa aya ta ɗari da goma sha biyar ومن يشاقق الرسول من بعد ta bayyana له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah maɗaukaki ya ce, wa man yi shaƙiƙin rasula wanda ya saɓa ma manzo da aka turo masa, min ba'di ma ta bayyana lahul huda, a bayan shari'a ta bayyana gare shi, ويتبع غير سبيل المؤمنين يسابا مع annabin da aka turo masa ya bi tafarkin wasu mutane marasa imani laifuka biyu kenan wanda ya saba ma annabin da aka turo masa ga umarnin da annabin ya yi ya bi ya koma bin tafarkin wasu mutane waɗanda ba su da imani ya ɗauki salon rayuwarsu ya bar salon rayuwar da manzon Allah ya kawo Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta na laifi za mu tara masa zunubin da ya tara wa nuslihi jahannam kuma mu jefa shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni ila gairi zalika da ma wasu haka min al'ayati ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna haramcin saba ma annabin da Allah ya turo misali a suratul ma'ida eh, a suratul anfal aya ta goma sha uku Allah ya faɗi irin wannan magana ba ita wannan aya ta suratul nisa ce kadai Allah ya yi magana haka ba a suratul anfal aya ta goma sha uku Allah ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab wanda duk ya saba ma Allah ya saba ma annabin Allah to fa Allah mai tsananin uquba ne haka kuma a suratul muhammad aya ta talatin da biyu inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurru allaha shay'a wa sayuhbitu a'malahum waɗanda suka kafurce suka hana wasu su bi hanyar Allah kuma suka saba ma annabin Allah a bayan shiriya ta bayyana gare su waɗannan ba za su cutar da addinin Allah da komi ba wanda ya bijire ma hukuncin Allah da na manzon Allah bai cutar da addini da komi yuhbitu a amalahun kuma Allah zai ɓata ayyukansu haka ma suratul hashir balika bi annahum shaqu Allah wa rasula ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب wanda duk ya saba ma Allah to fa hakika Allah mai tsananin ukuba ne inda shekul islam ya ce ila gairi zalika min al'ayati ayoyi kamar haka sun zo a cikin alkur'ani haramun ne mutum ya saba ma annabin Allah ya koma kwaikwayon ɗabi'ar wasu waɗanda ba masu imani ba ya ce wa mahum alaihi min huda wal amali idan ka duba ahalul kitabi abinda suke kai na shari'a da aiki addinin da suke rike da shi ɗabi'unsu halayensu huwa min sabili gairin mu'minin za ka ga ya shafi hanyar wasu waɗanda ba masu imani ba bal wa min sabilil mufsidin wato ya shafi hanya na masu barna walladina la ya'lamuna kuma waɗanda ba su da ilimi bi ma'ana in ka duba ɗabi'a ta ahlul kitabi sai ka ga halayensu suna daidai da halayen waɗanda ma ba a taɓa ba su littafi ba don haka shekul islam ya ba da wata ƙa'ida ya ce wa ma yuqaddaru adamu indirajihi fil umumi abinda ake kaddara rashin shigansa cikin umarni da Allah ya yi ma kowa Allah ya yi umarni ya yi biyayya ga annabinsa sai aka samu wasu sun fanɗare ba sa biyayya ga annabin da Allah ya tura musu fannahayu sabitun an jinsihi to hane da duk Allah ya yi ya shafi jinsin halin waɗannan mutanen fayakunu mufarakatul jinsi bil kulliyya don haka rabuwa da irin waɗannan mutane baki ɗaya aqrabu ila tarkin manhiyi shi ya fi kusantar da kai ga nisantar abin da Allah ya hana wa muqarabatuhu kusantar waɗanda suka yi ma Allah tawaye muzinnatu wuqu'il manhiyi anhu abin tammani ne yau da gobe za a kai ga auka ma abubuwan da Allah ya hana kaga Allah ya turo ma banu Isra'ila annabawa da yawa sun saba ma waɗannan annabawa kai ma Allah ya turo maka annabi Muhammad to idan kana son ka gama lafiya ka guji koyi da halin waɗancan da suka saba ma annabawan Allah baki ɗaya ya ce fa yakunu mufaraqatul jinsi bil kulliya aqrabu ila tarkil manhiyi wa muqarabatuhu kusantar waɗannan muzinnatu wuqu'il manhiyi anhu qala subhanahu Allah madaukaki yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi <clears throat> mun saukar maka da littafi ya kai Muhammad mun saukar ma da littafi bisa gaskiya littafin alkur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi alƙur'ani yana gaskanta littafan da suka gabace shi min alkitabi wa muhaiminan alaihi kuma yana hukunci a kansu fahkum bainahum bima anzalallah don haka kai muhammad in za ka yi hukunci tsakaninsu ka yi hukunci da dokar da allah ya saukar wanda ke cikin alƙur'ani wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zukatansu amma ja aka min haƙƙi har ka bar bin abin da ya zo maka na gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan ku mun bashi shari'arsa mun bashi tafarkin rayuwa tsare rayuwa wanda ya dace da shi walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida kuma da Allah ya yi nufi da ya mai da ku al'umma ɗaya inda Allah ya yi nufi da duniya duka babu kafiri walakin ma a taku. sai dai Allah ya saukar da annabawa daban-daban saboda ya muku jarabawa a irin hukuncin da ku ya baku inda Allah ya yi nufi da sai ya saukar da annabi guda ɗaya ya ishi duniya tun daga farkonta har ta amma sai Allah ya saukar da annabawa daban-daban saboda kowaɗanne al'umma a musu jarabawa da irin littafin da aka ba su don haka jama'ar musulmi alƙur'ani jarabawa ne gare mu abinda annabi muhammad ya faɗa kenan alƙur'an hujjatun laka au alaika ko dai alƙur'ani ya zama hujjarka na tafiya aljanna ko ku alƙur'ani ya zama hujjar tafiya wuta allah shi mana kariya fastabiqul khairati don haka ku ringa tsere-tsere wajen ayyukan alkhairi ilallahi marji'ukum jami'a Makomarku gaba ɗaya tana ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai baku labarin abin da kuka kasance a duniya kuna sabani akan shi wannan aya ta suratul ma'ida aya ta arba'in da bakwai ahalul kitabi sun yadda da ayan sannan kuma sun musanta ayan ahalul kitabi sun yarda da wannan aya wani sashin abin da take karantarwa sannan suna gardama da wani sashi game da abin da ayan take karantarwa ta inda suka yarda da ayan shine inda Allah ke cewa musaddiqan lima na yadayhi min kitabi. Alƙur'ani yana gaskanta littafan da ya gabace shi sun yarda da wannan amma yardan da suka yi da shi yarda ce ta gardama suna cewa alƙur'anu yashhadu li sidqi wa hatin kitabin muqaddas ga alƙur'anin kudin ma ya gaskanta littafin nan da aka saukar littafi mai tsarki baka da ikon ka ce littafin su bashi da tsarki baka da ikon ka ce littafin su ƙarya ne saboda me Allah ya ce ma alkur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi ya gaskanta littafin da yake gabansu littafin da ya gabace shi wato shine littafin su imma littafin attaura ko kuma al'injil akwai wurare da yawa a cikin Alƙur'ani inda Allah ke nuna cewa Alƙur'ani ya gaskanta littafin su suna da yawa kamar suratu ala imran aya ta uku نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه wa anzala taurata wal injila min qablu hudan linnasi Allah ya ce ya saukar maka da littafin nan ya yi ta saukar ma da littafin alqur'ani bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'ani yana gaskanta littafan da suka gabace shi Allah shi ya saukar da attaura Allah shi ya saukar da injil sai Allah ya ce min qablu kafin zuwan alqur'ani hudan linnasi waɗannan littafai gaba ɗayansu shiriya ne ga mutane ashe alkur'ani ya tabbatar da cewa bible shiriya ne attaura shiriya ne a suratu yunusa aya ta talatin da bakwai وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه القرآن باك أليا بني ba wani ne ya ƙirƙiro shi ba littafi ne wanda yake gaskanta littafan da suka gabace shi a suratul ma'ida aya ta saba'in qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wa unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce ya ku ahlul kitabi ba kwa kan komai sai ranar da kuka tsayar da littafin attaura da injil ranar da kuka yi aiki da littafan to wannan lokaci ne kuke kan komai amma in ba ku yi aiki da littafan ba to ba ku kan komi suka ce alaysa fi hada shahadatun qawiyya ala sihhatil kitab wa adami taharifihi ba a samu hujja ba wadda take nuna cewa littafin su gaskiya ne ga ayoyi a cikin alkur'ani suna nuna cewa akwai shari'a a ciki har ma Allah yana ce musu ba za a ce suna kan wani addini ba sai ranar da suka yi aiki da littafin su malamai sun yi musu martani da dama misalin su ibn hazmi al-andalusi a littafinsa al-faslu mujallar na farko shafi na 92 wa amma ƙaunullahi azza wa jalla da kuka ji Allah ya faɗa ya ahlal kitabi lastum ala shay'in ba kan komai hatta tuqimu taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai ranar da kuka yi aiki da littafan da ke gabanku fa ya ce wannan magana ta Allah ce gaskiya ne lamir ya tafihi musulmi baya shakkanta domin ayar Alƙur'ani ce Allah ne ya yace ahlul kitabi ba ku kan komai addininku ba komai ba ne sai ranar da kuka tsayar da aiki da attaura da kuma injil wa haka za na wala sabila lahum ila iqamatiha abadan yadda Allah ya faɗa haka muke gabatar da shi gare ku ai kalubale ne alqur'ani ya muku kalubale ba kwa kan komai sai ranar da kuka yi aiki da littafin ku to muna jira kun yi aikin ya ce lirafi ma askatu minha falaisu ala shay'in illa al-iman bi muhammadin da za su duba littafin nasu cikinsa an ce su yi imani da annabi Muhammad. Kaga za su yi aiki da wannan gefen ko fa ya kunu na hina izin na littaurati wal injil ranar da suka ce na'am mun shaida babu abin bauta sai Allah mun shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne don mun gan shi a rubuce a littafin mu to a ranar da suka faɗi haka kulluhum na hina izin a wannan rana duka sun yi imani kenan bima anzalallahu minhuma wujida au udima wa yukazzibuna bima yadullu fihi ma mimma lam yanzilhu Allah ta'ala fihima. Su su karyata abubuwan da ke cikin littafansu waɗanda ba Allah ne ya saukar ba shigarwa aka yi wa hazihi hiya iqamatuha haqqa wannan in sun yi haka shine sun tsaye da aiki da littafansu sun yarda da abin da Allah ya faɗa a cikin littafansu zai aiko annabi Muhammad sun kawar da ƙarerraki da ke cikin littafin falaha sidqu قولنا موافقا لنص nassil aya bila wannan ba fahimtar mu ne muka baku ba yadda ayan take bayani kenan babu ranar da za a ce kuna rike da addini sai ranar da kuka yi aiki da abin da ke cikin littafin abin da alkur'ani ya faɗa kenan don haka alkur'ani ba wai yana tabbatar da cewa littafan kuɗin nan suna da tsarki ba ne ƙalubale ne gare ku don haka su ahlul kitabi suka ce alkur'ani yana nuna littafin su gaskiya ne saboda ya gaskanta wato abubuwan da ke ciki malaman sunna suka ce abinda alkur'ani yake nufi shine akwai gaskiya a cikin littafin su kuma akwai ƙarya wannan magana ce ta annabi muhammad la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum saboda cikin littafin nasu hanjin jimina ne to inda ke da zama gaskiya nan ne Allah maɗaukaki yake cewa alkur'ani ya gaskanta shi wurin da ya zama ba gaskiya ba ne alkur'ani bai gaskanta shi sai na biyu wannan aya ta suratul ma'ida ahalul kitabi sun yi gardama da ita saboda Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi alƙur'ani littafi ne da yake hukunci akan sauran littafan da suka gabace shi ba su yarda da wannan ba yaya za a ce alƙur'ani yana shugabanci akan sauran littafai Allah maɗaukaki ya ce wa annabi Muhammad ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سورة الجاثية mun ɗora ka a kan wata shari'a ka bi wannan shari'a ɗin kar ka bi son zuciyan waɗanda ba su da sani wannan magana ta Allah maɗaukaki tana nuna cewa Allah ya share dukkan wata shari'a wadda ta gabaci zuwan alƙur'ani nasakat kulla shari'atin فهذه هي shari'atul jarida, من ta'ala, sabuwar shari'a daga wajen Allah ita ce Allah ya saukar a cikin alkur'ani yanda ya faɗawa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi alkur'ani yana gaskanta littafan da suka gabata amma sai Allah ya ce kuma yana hukunci a kansu me ake nufi da yana hukunci a kansu ya shafe aikinsu don haka sai Allah ya ce fahkum bainahum bima anzalallah in za ka yi hukunci tsakaninsu kar ka ɗauko attaura kar ka ɗauko injil ka yi aiki da littafin da Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqqi wannan wannan aya da take suratul jafiya hujja ce da take nuna cewa alqur'ani yana hukunci akan sauran littafai domin baya ga cewa alƙur'ani yana gaskanta su sannan kuma Allah ya ce wa annabinsa sun ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha mun baka wata shari'a ka bi wannan shari'a kaga ya shafe kenan waɗancan shari'o'i na baya bare ma da zaka koma hadisan annabi Muhammad akwai ranar da annabi ke ce ma sayyidina Umar da wasu sahabbai lau asbaha Musa fikum hayyan al-yawm da annabi Musa zai wayi gari a yau yana da rai a cikin ku ku sahabbaina annabi yana gaya masa na Umar da wasu sahabbai da dai annabi Musa Allah zai dawo da shi duniya ya tashi da rai fattabi'uhu eh, fattaba'tumuhu sai kuka koma kuka bi annabi Musa wa taraktumuni kuka bar bina manzon Allah ya ce ladalaltum da kun bace domin shi kansa annabi musan da zai tashi da rai wallahi da ya zan cikin mabiyana sannan kuma in ka koma ga sunnar manzon Allah annabi muhammad ya yi limanci a baitul maqdis ga annabawa haisu bu'isa lahul anbiya usabiqin lokacin da Allah ya tura masa annabawa da suka gabata ba'asa Allahu lahu al-anbiya as-sabiqina fatadafa'u man yataqaddam daren Isra'i lokacin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya ɗauki annabi Muhammad ya kai shi saman bakwai domin su gana wannan tafiyar da ake ce mata al-Isra da aka ɗauki manzon Allah daga Makka ba a wuce ba sai da aka tafi da shi Baitul Maqdis a lokacin da ya isa baitul maqdis ya taras da annabawa Allah maɗaukaki ya tayar da annabawa da suka gabata baki ɗaya domin ya ce ba asallahu lahul anbiya as-sadiqin annabawan da suka gabata baki ɗaya Allah ya tara su fatadafa'u Umar ya taqaddam annabi ya ce har ture-ture suke waye wanda zai zama limaminsu a wannan rana sun maƙaddamuhu au ƙaddamahu jibrilu amamahum ɗayan biyu ko dai su ɗin ne annabawan suka ce to annabi muhammad ka wuce gaba ko kuwa ganin muhawarar da take aukuwa tsakanin annabawa sai mala'ika jibrilu ya ce wa annabi muhammad wuce ka ba su sallah fa amma fi salati annabi muhammad ya limance su ana hadisin yana cikin sahihul bukhari yana sahihu muslim ya tarattabu ala zalika daruratu annahu salawatuhum qad tunda har annabi ya limance su wannan yana gwada maka kenan Allah ya shafe irin sallar da ya saukar a da yanzu sallar da take aiki ita ce ta annabi Muhammad me yasa li'annahum sallu bi salatihi wa salatu amududdin fa gairuha nafhun min babin aula manzon Allah ya limance su sun bi shi Ka ga ya gwada cewa sallarsa ita ce kan gaba a yanzu wata sallah wadda ta gabata Allah maɗaukaki ya shafe ta to idan kuwa annabi zai shugabanci annabawa a sallah wanda mun sani sallah ita ce gimshikin addini to ga min kuma sauran babuka na addini ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim a sunan kubra littafin al nasai hadisin abu umama al yana cikin at-tabrani fil kamar riwaya ta al'imamin muslim annabi ya ce wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al'ambiya. manzon Allah yana gaya masa habbai wace gari da safe ya ce musu wallahi na samu kaina cikin jama'a mai yawa na annabawan Allah in ji annabi Muhammad an tara annabawa fa'iza Musa ƙa'imun yusalli lokacin da muka isa baitul maqdis na tarar da annabi Musa yana sallah wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qa'imun yusalli manzon Allah yace ga annabi Isa dan Maryama sai yace alaihi salam aminci ya tabbata a gare shi shi ma gashi nan yana tsaye yana sallah wa idza Ibrahimu alaihi salam qa'imun yusalli sai ga annabi Ibrahim shi ma yana tsaye yana sallah annabi yace ashbahun nasi bihi sahibukum kuna so ku san kamannin annabi ibrahim sahabbai suka ce muna so manzon Allah ya ce to ya fi kama da annabin ku yana nufin yadda kaga nake haka annabi ibrahim yake kamanninsu ɗaya saboda yana cikin jikokinsa muna nan tare wuri guda fahanati salatu sai ga lokacin sallah yayi fa amamtuhum sai na limance su falan ma faraktu mina salati ina gama sallah kala qa'ilun sai wani mai magana yace min ya muhammad haza maliku sahibun nari ga maliku mala'ikan nan da yake gadin wuta fa sallim alaihi ka masa sallama ka gaida shi wani ke gaya masa haka annabi bai san waye ba faltafattu ilaihi da na juya don in kalli maliku din nan shi wannan mala'ikan in yi masa sallama fa bada ani bi salami juyawa na ke da wuya sai ya fara yi min sallama shi mala'ikan da kansa hujjoji suna da yawa ba ka daidaita wani addini da addinin annabi muhammad ba ka daidaita wata shari'a da shari'ar annabi muhammad da aka ce muhaiminan alaihi alƙur'ani littafi ne da yake hukunci akan sauran littafai kalmar alhaimana ta hiya kaunul qur'an marji'an wa raqiban wa hatiman ala kutubi sabiqin alqur'ani shine makoma game da duk wani littafin da ya gabata alqur'ani shi yake lura da duk wani littafin da ya gabata alqur'ani shi yake hukunci akan duk wani littafin da ya gabata ahlul kitabi suka ce ba mu yadda ba ina hujjar da za ta nuna cewa alqur'ani yana hukunci akan sauran littafai to ga misalai na farko a suratun namli aya ta saba'in da shida Allah ya ce inna hadal qur'an ya qussu ala bani isra'ila aktharal ladhi hum fihi talifun. Alƙur'anin nan yana ba mu banu isra'ila akasarin abubuwan da suke saɓani a kansa yana ba su labari a kai wato abinda Allah ke nufi Alƙur'ani yana tono asirin da ke cikin littafan da suka gabata ya ba da misalinsa a suratul ma'ida aya ta goma sha biyar ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab ya ku ahlal kitabi yanzu ga wani manzo mun turo muku shine annabi muhammad yana bayyana muku abubuwa da yawa waɗanda kuka ɓoye daga littafinku wa ya'fu an kasir kuma ya kyale wasu da yawa wato ba duka bane ma abubuwan da suka ɓoye wanda alkur'ani ya fallasa suna nan da yawa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wani haske ya zo muku daga wajen Allah kuma wani littafi mai bayani ya zo muku daga wajen Allah abinda da yasa aka cewa alkur'ani mubin saboda yana bayanin abubuwa filla filla da abubuwan da suke bayyane da waɗanda ma suke ɓoye kaga wannan ayan tana tabbatar da cewa ahlul kitabi sun ɓoye wasu abubuwa sun ƙi su sanya a littafin Allah sun cire su suka ware su babu waɗanda ke sanin waɗannan abubuwa sai ke baku daga cikinsu abinda alkur'ani ya faɗa kenan ko kaga alkur'ani yana hukunci akan su kenan wa raqiban wa hakiman marji'an alkur'ani ya zama mai hukunci akan su yana mai lura da abubuwan da suke yi yana tona asirinsu sai aka ce to ina misalin abin da ahlul kitabi suka ɓoye suna nan da yawa wanda su kansu sun yadda su kansu sun yadda akwai wasu littafai da suke ɓoye wallahi billahi a nan fadar vatican suna ɗauke da littafai da allah ɗaya ya san adadinsu waɗannan littafai suna danganta su ga allah amma sun cire su daga littafi mai tsarki ka je intanet ka yi binciken abin da ake kiransa apocrypha a-p-o-c-r-y-p-h-a musamman ka duba wikipedia me ake ce ma apocrypha wato wasu littafai ne waɗanda suka rubuta na sirri ba kowa ke sani ba sai wasu fitattu daga cikin manyan malamansu su kaɗai suka san abin da ke cikin irin waɗannan littafan da za ka duba intanet za ka taras da wannan bayani kuma su kansu sun yadda ba su musanta cewa akwai gaskiya game da wannan magana to tun da sun yadda akwai wasu littafai na sirri bi ma'ana alkutubul kutubul mukhfiya asrar suna kiransu secret books littafin sirri babu wanda ya san su sai ke akwai sirri wanda suka ɓoye ba kowa ke saninsa ba sai manyan su, sai ka dawo alƙur'ani ka ji abin da Allah ke faɗa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna mun turo muku annabin da zai ringa tona asirin ku ya ringa faɗan abin da kuka ɓoye din nan kaga kuma gashi ya tabbata sun ɓoye kuma sun yadda akwai littafin sirri wanda sun ɓoye ba su musan yana faɗa kun ga alkur'ani ya zama muhaiminan alaiki littafi ne da ke hukunci akan sauran littafai ka duba suratul furqan aya ta biyar wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila قل أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات Wa ya saukar da alkur'ani shine Allah idan ɗan adam yana da sirri to Allah madaukaki ko babu wani sirrin da ya buya masa Allah ya san abin da ya buya cikin mai da ƙasa innahu kana gafurar rahima daga cikin abubuwan da suka ɓoye su ne waɗanda Allah maɗaukaki ya bayyana su a cikin alƙur'ani da za ka buɗe littafin bible ba za ka samu ba ka duba suratul ma'ida aya ta goma sha uku Allah ya ce fabima naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda warware alkawarin Allah da suka yi yasa muka la'ance su muka mai da zukatansu suka zama ke kasassu saboda haka ahalul kitabi yana iya aikata abin da arne mara addini ba zai yi shi ba saboda gushewar zuciya in ji Allah maɗaukaki yuharrifuna al-kalima an mawabi'ihi su canza kalma su ɗauke ta daga wurin da take su share ayar Allah daga littafinsa ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الله يشوى النبي محمد بذاك ka با كان غنين هائنتي وجن أهل الكتاب kai ka ɗauka ma ba su da littafi illa ƙalilan minhum kaɗan daga cikinsu kaɗai za ka same su da halin ƙwarai fa'afu anhum don haka ka dinga yafe musu wasfa inna allaha yuhibbul muhsinin ina misalin abubuwan da suka ɓoye shine sabanin da suka yi a kan rataye annabi isa hasba za'amihim ka sake duba intanet za ka ga wani bible wanda babu shi baka san da shi ba ana kiran shi the gospel of thomas ka rubuta ka yi sacin ɗinsa a intanet the gospel of thomas za ka taras ana sai da littafan inda hali ka sai wannan littafin ta intanet ka buɗe littafin in ka buɗe ka karanta za ka samu abin da Allah ya faɗa a suratu Muhammad inda ake bayanin siffofin annabi Muhammad inda Allah ke cewa wa masaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه Allah ya ce ga misalin sahabban annabi Muhammad a cikin linjila in ji Allah wato ba ma annabi ba sahabbansa ma Allah ya yi bayaninsu a cikin littafin al'injil sahabban annabi Muhammad wallahi bayaninsu yana cikin littafin al'injil ga siffar annabin ƙarshe ga inda zai fito ga siffan sahabbansa sai da Allah ya ba da misalin sahabban annabi Muhammad a littafinsu suka share amma za ka same shi a wancan bible ɗin da ake kiransa gospel of thomas kuma sun yadda da shi amma ba su yadda wannan littafi ya ringa circulating ba kaga shi ko Allah sai ya fito da wannan magana a cikin alqur'ani yace wa masaluhum fil injili ga fa misalin sahabbai a cikin linjila da za ka buɗe bible na yanzu ba za ka gani ba to ina alkur'ani ya samo wannan misalin alkur'ani ya tona asirin su ne abinda suka boye ya bayyana kaga alqur'ani ya tabbata muhaiminan alaihi littafi ne wanda ke hukunci akan sauran littafai sannan misali na uku labarin annabi isa da labaran annabawan Allah da yawa wanda ke cikin littafansu duk sun share kamar misali inda Allah ke cewa inna masala isa inda Allah ka masali adam misalin annabi isa kamar misalin annabi adam ne wallahi yana littafinsu. Allah ya tona asirin su ya sanya shi a cikin alkur'ani hakanan inda annabi isa yake ɗiban laka ya cura shi wannan lakan annabi isa ya hura Allah maɗaukaki ya sama wannan laka rai ya tashi ya zama tsuntsu wannan bayanin ya zo cikin alkur'ani kuma yana littafinsu amma sun share haka bayanin da ya zo a cikin alkur'ani cewa maryam Allah maɗaukaki ya bata wata karama tana samun abinci iri-iri ta samu ‘ya'yan itatuwa a wani lokaci wanda ba na tohonsu ba wannan yana cikin alkur'ani amma ba ka samunsa a nasu littafin وهي التفاصيل fi في أناجيل al المخفية da za ka duba waɗancan littafai da suka ɓoye za ka tarar da waɗannan bayanan da ke cikin alkur'ani gaba ɗaya suna cikin wancan wanda aka ɓoye din? amma fa babu wanda ya san waɗancan ɗin sai manyan malamansu sannan wata sura da za ta nuna maka cewa alkur'ani littafi ne da yake hukunci akan sauran littafai duk sa'ilin da Allah ya tashi bada labarin wani wata kissa in dai wannan kissa ahlul kitabi sun yadda da ita to Allah ba zai gama bayanin wannan kissa ba sai ya ce wannan labarin fa gaskiya ne idan dai wannan labarin akwai irinsa a littafin ahlul kitabi to kafin Allah ya gama bada wannan labarin sai ya hada da kalmar gaskiya don ka bambanta tsakanin wannan labari da ya zo a cikin alkur'ani da kuma littafin da labarin da yake littafin su misali labarin ashabul kafi nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi Allah ya ce mu muke baka labarin waɗannan matasa amma fa labarin nan na gaskiya ne ba irin wancan ba da ya tashi bayani akan annabi isa sai Allah ya ce zalika isa ibn maryama qaulal haqqi wannan fa ne labarin annabi isa dan maryama amma wannan magana da muka yi maka ba irin waccan ce. wannan magana ta gaskiya ce da Allah ya tashi bayani akan labarin annabi musa ya ce na tulo alaika min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi muna baka labarin annabi Musa yadda al'amura suka auku tsakaninsa da Fir'auna, amma fa wannan labari, labari ne na gaskiya ba irin waɗancan labarai ne da suka gabace shi ba, ashe kaga shi alƙur'ani muhaiminan Alai littafi ne da yake hukunci akan sauran littafai, kamar alƙali ne, don haka in ya tashi bayani sai ce to ga maganar gaskiya, kaga in kana da hankali, duk wata magana da ka samu saɓanin wannan, wannan maganar bata inganta ba kenan. matukar akwai wata matsala da ke cikin alkur'ani in dai wannan matsala akwai irinta a cikin littafin bible ko kuma a taura ko kuma ka ce sabon alkawari da tsohonsa idan dai wannan labari akwai irinsa a can to idan allah maɗaukaki ya tashi bayani sai ya yi ma labarin kwaskwarima saboda shi alkur'ani alkali ne hukunci yake akan sauran littafai da za ka duba littafinsu za ka ga sun ce a lokacin da Allah ya gama halittan samai da ƙasa ya gaji sai da ya huta ya gaji ya zauna a kan kujera ya ɗaga ƙafa guda ya ɗora kan ɗaya kamar sarkin ƙauye amma da alƙur'ani ya tashi bayani sai ce Allahu la ilaha illa kayyo hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nauma. Allah wanda babu abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sai ce alhayyu Allah nan mai rai ne ba shi da ranar mutuwa Alƙayyumin Allah mai tsayuwa da kansa ne don haka ba shi da buƙatar wata halitta sannan shi Allah nan gyangyaɗi bai kama shi bacci ma bai samun sa ga magana duk sai ta wanke maka duk abin da ake faɗa a baya in ya tashi bayanin annabawa ko ya tashi bayanin mala'ikun Allah duk ƙaryar da aka yi a kansu alƙur'ani sai ya gyara ka duba labarin annabi haruna suke cewa lokacin da annabi musa ya bashi zai tafi ganawa da allah madaukaki inna haruna qad sana'a al dhahabi bi nafsihi li bani isra'il tafiyar annabi musa ke da wuya wai sai annabi haruna da kansa ya sassaka dan maraki ya musu gunki na dan maraki na zinare annabin Allah da kansa wai ya musu gunki yama banu Isra'ila gunki shi ko Allah da ya tashi bayanin annabi Haruna a suratu Taha sai ce wa laqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri lokacin da annabi Musa ya tafi Allah ya ce annabi Haruna sai ya ce musu ya ku jama'ata inna ma futintun bihi kun ga wannan gunki fitina ce gare ku kaga ba annabin Allah bane ya sassaka kenan tunda Allah yana ba da labarin ga irin gargadin da annabi Haruna ya musu da dai a ce shine ya sassaka gunkin ai ba zai musu gargadi akan shi ba sai dai ma ya kira su ya ce su bauta ma gunkin yake cewa wa inna rabbakumur rahmanu Allah mahalicin ku ne Allah mai rahama ba wannan gunkin ba fattabi'u ne ku dawo ku bi ni wa atiu amri ku yi min biyayya ku bar bautan wannan dan maraki da a ce shi ne ya sassaka wannan dan maraki yi musu gargadi kaga alqur'ani yi kuskure mama labarin da aka jingina shi ga annabin Allah haka nan in ka duba littafin yahudawa da suke jingina adawa ga mala'ika jibrilu ai mala'ika jibrilu maƙiyinsu ne shi ma sai Allah ya wanke shi a suratul bakara aya ta 97 qul ka gaya musu man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushran lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al Allah ya ce ka gaya musu wanda duk yake adawa da mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to dai mala'ika jibrilu ɗin nan shi ya saukar da littafin nan a kan zuciyarka shi ya saukar da alqur'ani ya kawo shi zuciyarka bi iznillah kuma mala'ika jibrilu ba wai yayi bane da raɗin kansa da izinin Allah ya saukar da alqur'ani shi ku alqur'anin nan bai zo da wani sabon abu ba musaddiqan lima ya yadayhi yana mai gaskanta littafan da suka gabace shi wa hudan alqur'ani shiriya ne wa bushran lil mu'minin albishir ne ga waɗanda suka yi imani da shi to ku sani man kana aduwan lillah wanda ya zama makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi makiyi ga mala'ikun Allah wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala wanda ya ƙi Allah ya ƙi mala'ikun Allah sai aka ware mala'ika Jibrilu da Mika'il sai Allah ya ce fa Allah aduwwul lil kafirin to Allah maƙiyi ne ga kafirai kaga in da can ma musulmai ne to lokacin da suka fara adawa da mala'ika Jibrilu sun kafurta shi yasa ƙarshen maganan Allah ya ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin ولقد أنزلنا إليك آيات بينات mun saukar ma da ayoyi masu bayani filla filla. wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu waɗanda za su butulce su ƙi waɗannan ayoyin sai fa fasikai don haka shi alkur'ani in ka dube shi tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen shi tanqiyatu ma taqadahu sabiquna fi zati ilahiyya wa tanzihu laha yana tsaftace aƙida duk wata ƙarya da aka danganta ta imma ga Allah ko aka danganta ta ga annabawan Allah ko ga mala'ikun Allah to za ka samu alkur'ani yana kawar da waɗannan ƙarerraki yana gyara aƙidar mutane game da fahimtar uh, zatin Allah ta baraka wa ta'ala da annabawansa da manzanninsa don haka a suratu safati a ta Allah ke cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinka Allah shi ne wato eh, ubangijin buwaya Allah ya tsarkaka amma ya sifuna game da abin da suke siffanta shi me ya ce? wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni baki ɗayansu walhamdulillahi rabbil alamin bi ma'ana duk wani manzo na Allah in ma mala'ika ko kuwa annabi ba za a tarar da shi da wani aibu ba in dai ka ji wani ya jingina aibu ga annabi ko mala'ika to tabbata ƙarya ne sannan na hudu alkur'ani yana bayani bayani na ilimi wallahi in ya tashi bayani wani bayanin ba za ka taba sani ba sai kayi karatu mai zurfin gaske don haka yasa Allah ya bashi wannan inkiya muhaiminan alaihi yanda Allah ke da suna almuhaimin haka littafin alkur'ani yake da suna almuhaimin alkur'ani littafi ne da yake hukunci akan sauran littafai ka ɗauki misali da tarihin annabi Musa lokacin da Allah ya gana da annabi Musa a suratun namni, aya ta takwas falamma ja'aha nudiya an buri kaman fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin kaga wannan aya zahirinta labari ne labari take bayarwa farkon haɗuwan annabi isa da Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da aka fara bashi manzanci kai za ka ɗauka wannan ayan labari ne kawai ake badawa amma in kai la'akari da ita da kyau za ka samu martani ne ga ahalin kitabi me yasa saboda ahalin kitabi sun yi ƙarya ga annabi musa alaihi salam wato suna cewa lokacin da allah ya gana da annabi musa shi Allah madaukaki ya rikida ya zo cikin siffa ta ɗan adam subhanallah don haka da Allah ya tashi ba da labarin ganawar annabi Musa da Allah ta farko ya ce falan ma ja'aha nudiya an buri kamar finnari wa man haulaha lokacin da annabi Musa ya iso sai aka yi masa kira ana ce masa albarka ta tabbata ga waɗanda ke cikin hasken nan da waɗanda ke kewaye da ita domin annabi Musa ya hangi bishiya ne tana cin wuta ya tafi wajen wannan bishiya da nufin ya samo ma iyalansa makamashi yana isowa sai ya ga ashe ba wuta ba ce sai ya ji murya Allah Ta baraka tabaraka wata'ala yana magana da shi yana ce masa albarka ta tabbata ga waɗanda ke cikin wannan haske bi ma'ana wutar da kai tammani ita ke ci wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da wutan bi ma'ana mala'ikun Allah wa subhanallahi rabbil alamin kuma ka sani da farko tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai bi ma'ana Allah ya tsarkaka ya fi karfin abin da ake danganta shi da shi Allah maɗaukaki ba a siffanta shi da siffa ta na ƙasa domin in ka siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da siffa ta ɗan adam babu shakka ka na ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi samu gane ka duba suratul qasas aya ta 32 inda Allah ke cewa annabi Musa, Usluk ya daga fi jaibi ka ta kuruj bai ba a min gairi so’in, wab mum ilai ka jana haka minan rahbi, fa zani ka burhana ni min rabbi ka ila fir'auna wa mala’ihi inna hun kanu kauman fasikin. Allah ya ce ma annabi Musa, ka sanya hannunka a wuyan riganka, in ka sa hannunka a wuyan riganka, ta kuruj za ta fito tana, hannun zai fito yana haske. amma Allah bai yi shiru ba sai ya ce min gairi su'in hannunka za ka ga yana haske amma wannan haske ba na cuta ba ne kai za ka ɗauka labari ake baka game da annabi musa alhali kuma martani ake ma ahlul kitabi me yasa ka duba tsohon alkawari sun yi bayanin ganawar annabi musa da allah tabaraka wa ta'ala suka ce a lokacin da allah ya ce annabi musa ya sa hannunsa a wuyan riga da yasa sai ya fito da ita tana haske sannan kuma hannun ya samu cuta a wannan lokaci hasken da yake yi haske ne na kirci kaga cuta ce ta same shi kenan don haka haɗuwarsa da Allah ba ta zama rahama ba haɗuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala sai ta zama ukuba ce gare shi domin idan za a ce annabi Musa ka sa hannunka a wayar riga ka fitar ya sa ya fitar hannun yana haske kaga mu'ujiza ce gare shi saboda ya je ga fir'auna inda Allah madaukaki yake ce masa fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi yanzu ka samu hujja ka je wajen fir'auna annabi Musa yana fitowa da hannu sai ya ga yana haske suka ce to wannan haske da yake yi mu'jiza ce gare shi amma kuma ya samu cuta na kirci shine sai Allah ya karyata su a suratul qasas yace min gairi su'in babu cuta wato ba cuta bane ba dalilin cuta bane wannan haske da hannunsa yake yi mu'jiza ce <clears throat> inda ya sa hannunsa a wuyan riga ya fitar sai ya dinga haske sannan kuma wannan hasken ba wani dalilin wata cuta ce da ta same shi ba sai ka yi mamaki ta ina annabi muhammad ya yi irin wannan karatu ya binciki littafansu ya gano ire-iren waɗannan gurare da aka samu kurakurai sannan annabi ya dinga gyarawa yana tsara alkur'ani ya mai da shi littafi mai wato tsari yadda yake dinnan da dai za a ce manzon Allah shi ya rubuta littafin alkur'ani subhanallah don haka in ba domin <clears throat> alkur'ani littafi ne na Allah ba zai yi wuya a ce an samu wani dan adam wanda zai gano irin wannan sirri da yake boye a cikin littafansu kamar yadda Allah ya faɗa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun ba wai yanzu ba tun zamanin annabi Muhammad lokacin da banu Isra'ila suka ji irin bayanin alqur'ani kai abin ya tada hankalinsu anya wannan mutumin ina yayi karatu ya aka yi ya san sirrin da ke cikin littafinmu to ba shi ɗaya ya rubuta ba wa a'anahu alaihi qaumun akharu sai da aka samu wata jama'a da yawa suka haɗu a wani lungu suna ta gaya mar sannan ya rubuta Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura sun zo da zalunci kuma sun yi kiran ƙarya da suka tabbatar annabi dai bai taba barin makka ba a nan aka haife shi nan ya girma nan Allah ya bashi manzanci sai suka ce to mu karyata mu ce duk abin da ma yake faɗa ƙarya ne wa qalu asatirul ta tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila Allah ce qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima ka gaya musu wanda ya saukar da alkur'ani shine fa Allah wanda ya san sirri duk abin da kuke boyewa ya sani Allah ya san sirrin da ke sammai ya san sirrin da yake ƙasa shi ya saukar da littafin shi ya sa babu wani abin da za ku ɓoye wanda alkur'ani bai bayyana shi ba amma duk da haka albishirinku innahu kana gafurar rahima shi Allah da ya saukar da littafin nan mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ana dai jiran ku yaushe za ku musulunta tunda kun tabbatar aikin ya fi karfin dan adam da dai za a ce annabi ne ya rubuta alkur'ani to da akwai abubuwa kamar guda hudu waɗanda tilas sai an same su na farko dole a samu annabi ya taɓa koyon karatu ya shiga makaranta tun daga nursery primary secondary jami'a domin ilimin da manzon Allah ya zo da shi ya fi na profesa sai ka suranta irin makarantar da za a ce manzon Allah ya yi babba ce ko to idan ko babba ce ba za ta zama ɓoyayya ba dole duniya a santa idan ka ce annabi ya taɓa karatu to gurin wa sai a tambaye ka waye malaminsa wannan ita ce tambaya ta farko da dai annabi shi ya rubuta alkur'ani to tilas a samu ya taɓa yin karatu ya taɓa shiga makaranta ko ya zauna gaban wani malami dole ne domin abin da annabi ya zo da shi littafin alkur'ani ilimin da ke cikinsa wallahi yana da ban tsoro ya fi ƙarfin a ce mutumin da ya zauna a gari guda ya yi karatu zai samu wannan ilimi shi ne Allah ya ba su amsa a suratul ankabuti wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin to muhammadu baka taba karanta wani littafi kafin zuwan alqur'ani ba wala ta khutuhu bi yaminika baka taba ma rubuta alqur'anin da hannunka ba da ka taba karatu ka taba rubutu idan lartaba mubtiluna da waɗannan mabarnata sun yi shakka lokacin da yace ga littafi na zo da shi sai a ce a dama mun san shi akwai ilimi profesa ne to bai taba karatu ba bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma Allah sai ya bar shi ayoyi ne kawai da ke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi mahaddatan alqur'ani wa ma yajhadu ce na? illa zalimuna babu waɗanda suke gardama da ayoyin mu sai azzalumai sannan na biyu da dai a ce annabi Muhammad shi ya rubuta alqur'ani to dole a samu ya taɓa barin makka ya tafi wata ƙasa ya koyi wani yare me yasa saboda littafan da Allah ya saukar din nan da muke magana a kai a wannan zamani ne fa aka fassara su suka koma turanci zuwa larabci asali littafan gaba ɗayansu babu turanci a ciki kuma babu larabci suryaniya ba yaren annabi Muhammad bane ne kaga dole a samu ku annabi ya fita daga makka ya tafi wata ƙasa ya koyi yarensu sannan ya iya karanta littafansu kafin ya gano sirrin da ke cikin littafan ko domin littafan nasu ba a rubuta da larabci ba ka'ida ce inda shi ya rubuta alkur'ani dole a samu ya taba koyon wani yare a duniya shi kuma zan Allah bai taba barin makka ba nan aka haife shi nan ya girma nan kuma Allah ya bashi manzanci a suratul nahl Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Lisanu ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin mun san abin da suke faɗa in ji Allah sun ce ai mutum ne ya karantar da shi shine Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun ai harshen da suke ilhadi a kai harshen da aka yi ta'adi na littafan Allah ba larabci bane in ji Allah madaukaki suryaniya yaruka ne daban-daban waɗanda ba larabci ba sai Allah ya ce wa haza lisanun arabiyun mubinun shi ko littafin alqur'ani harshen larabci ne babayani ya za a yi a ce wani ya koya wa annabi da wani yare sannan kuma annabi ya mai da shi larabci yaushe annabi ya taɓa koyon wani harshe sannan na uku dole a samu annabi ya yi karatun littafan da duk Allah ya saukar kafin zuwansa ma'a anna adada hadhihi al-kutubu kabirun jiddan ta littafan suna da yawa da dai a ce annabi shi ya rubuta alkur'ani to baya ga cewa ya koyi karatu ya iya karatu sannan kuma sai ya koyi harsunan da da aka saukar da waɗancan littafai na zamanin da sannan kuma dole ya karanta duk littafan ba guda ɗaya ba don in ya karanta littafi guda ba zai san sirrin ba wani littafin bai kunshi wani sirrin ba sai an duba wani littafin babu mamaki baka taba jin gospel of thomas ba sai yau wani linjila na thomas to kaga suna nan da yawa nan ma sai Allah ya ba su martani a suratu hudu aya ta 49 tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wannan labaru ne muke baka labaru na gaibi da kai da mutanenka dukkan ku babu wanda ya san labarin nan kafin zuwan alkur'ani ba ku san shi ba don haka kai hakuri duk irin adawan da ake gwada maka ƙarshen al'amari ya tabbata ga masu kiyaye dokokin Allah ƙarshe na masu imani ne sannan na hudu da dai annabi Muhammad shi ya rubuta littafin alkur'ani to wallahi dole a samu annabi ya yi kurakurai da yawa domin babu wani mutumin da zai rubuta littafi a duniya kuma wannan kalubale ne gare ka babu wanda zai rubuta littafi a duniya littafin nan a ce an bincike shi babu kuskure kowaye don haka malaman sunna suke cewa da za ka rubuta littafi a yau gobe in Allah ya kai mu ka ɗauki littafin nan ka karanta ba wani da ya karanta ba kai da ka rubuta ka karanta kana gama karantawa sai ka ce subhanallahi yi sa'a ba a buga ba ashe haka ne shirme sai ka koma ka gyara to kar ka sa a buga ka dan bashi kuma zuwa jibi in jibi ka dauka ka karanta sai ka ga akwai bukatan ƙari ko ragi haka zaka dinga yi har ka mutu me yasa saboda kana da awar kana da ilimi alhali kuma ilimi yana ga Allah don haka sai dai ka yi littafin ka bashi na baya in sun zo sun ga kuskure su gyara ka yadda kuma kai ba kowa bane Allah shi ke da ilimi illa iyaka to amma ya aka yi alƙur'ani babu kuskure a cikin shi da dai annabi ne ya yi babu shakka dole a samu kuskure ta wani gefe ko a samu tufka da warwara nan ma Allah ya ba da amsa a suratun nisa'i aya ta 82 afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera sai la'akari da alqur'ani ma da dai wani ne wanda ba Allah bai saukar da alkur'ani da sun taras da kurakurai da sabani da yawa a cikinsa walau walau kana hada la hunaka mustahilun wahid fi tarih. labudda zai zamanto abu ne mai na ban mamaki a ce an taba samun wani dan adam wanda ya rubuta littafi littafin da har zuwa yau ba a samu wanda ya yi kamansa ba kuma littafin da har zuwa yau ba a samu kuskurensa ba don haka Allah ya gaya mana a ƙarshe don kar ma mu wahal da kanmu ƙoƙarin jingina alƙur'ani ga wani mutum a suratu yunus aya ta 37 yace wa ma kana hazal qur'an an yuftara min dunillah kun ga wannan littafin bai yiwuwa a ce wani dan adam ne ya kirkiro shi sai dai ka bari Allah shi ya saukar da shi walakin tasdiqan ladhi na yadayhi wa tafsilal kitabi la rayba fihi min rabbil alamin ka duba suratu fussilat aya ta 42 innal ladina kafaru bizikri lamma ja ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min ya daihi wala min khalfihi tanzirin min hakimin hamid Karya ba ta zuwa ma alqur'ani ta gabansa ƙarya ba ta zuwa ma alqur'ani ta bayansa barna bai shiga cikin alqur'ani duk iya dabaranka wani ke cewa wai an yi wani alqur'ani a amurka har ma mutane sun damu yaushe za ka damu ka kyale me Allah ya ce la ya atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wallahi dan adam sai dai yi kokarin da zai yi ya bari shekara dubu da ɗari hudu kana tamanin yau aka fara kafirai idan kana jin taurin kai ne an yi waɗanda sun fika in kana ganin ƙiyayya ce ga musulunci an yi waɗanda sun fika kuma wallahi sun mutu sun bar alkur'ani yana nan kuma haka zai tabbata har tashin kiyama Allah ya samu gani mu koma littafi ila qaulihi har dai Allah madaukaki yace wala tattabi ahwa'ahum ya kai Muhammad karka bi son zuciyan